majalisar wakilai sun nemi da a rage kudaden jiragen kasar waje ƙungiyar kare haƙƙin jama'a da tattalin arzikin ƙasa ta buƙaci shugaba buhari da ya duba kwafin yarjejeniyar najeriya da amurka kan kudaden da a abacha yawa wara al'umma na kokawa saboda ci gaba da rufe makarantu sama da 75 a jihar zamfara a labarun kasuwanci da masana'antu yawan kayayyakin cikin gida na jihohi goma na najeriya ya zarce wasu kasashen afirka a labarun kasashen ƙetare kuwa hukumar lafiya ta yammacin australia ta ba da rahoton jimillar sababbin alkalumma 982 na cutar covid-19 a labarun wasanni kuwa ghana ta doke najeriya a wasan karshe na neman shiga gasar cin kofin afirka masu kallon mu assalamu alaikum barkanmu da warhaka sannunmu da sake saduwa da ku a filin labarun duniya na sbtv sashen hausa tare da ni na zifi abubakar zaki yanzu kuma ga cikakkun labarun da ma wasunsu. su shugaban kwamitin majalisar wakilai kan harkokin sufurin jiragen sama mr nolim inanji ya bayyana wa gwamnatin tarayya bisa amsa koke da kuma damuwa da shugabannin majalisar da kwamitinta kan harkokin sufurin jiragen sama saboda sakin fiye da rabin kudaden kamfanonin jiragen sama na kasashen waje wakiliyanmu rahama ibrahim dosara na dauke da karashin rahoton Mr. Energy ya kuma fusata kan yadda wasu kamfanonin jiragen sama suka buƙaci su sayar da tikitin dala yayin da suke neman su janye matakin da suka ɗauka. Ya kuma yi kira ga kamfanonin jiragen saman da su rage farashin su a kan hanyoyin Najeriya. Inda ya bayyana cewa bincike ya ce matafiyan Najeriya sun fi kowace ƙasa a Afirka biyan kuɗin jirgi. Mr. Energy ya yaba ƙoƙarin ma'aikacin sufurin jiragen sama da na kuɗi da kuma babban bankin Najeriya kan rawar da suka taka wajen ganin an fitar da kuɗaɗen. haka zalika shugaban kwamitin majalisar kan harkokin sufurin jiragen sama ya bayyana godiya ga shugaban majalisar da kuma shugaban majalisar wakilai kan yadda a koyaushe suke kokari da baiwa al'amuran da suka shafi masana'antar muhimmanci ƙarshen rahoton kenan rama ibrahim da sara labaran sbtv jami'an 'yan sandar jihar Legas sun kama wani kyaftin ɗin soja na bogi nd tendi edward mai shekaru 39 da haihuwa da laifin fashi da makami jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandar jihar benjamin hedin ya tabbatar da hakan a wata sanarwa da ya fitar a ranar lahadi mr benjamin ya ce sojan bugi wanda ya fito a matsayin mai yin tallan kayan kawa inda yake jawo mata domin su gwada kayan daga nan sai ya masu fashin motoci da dukiyoyinsu ta hanyar amfani da bindiga ppro ya ce an kama sojan bugi ne bayan wani bincike mai zurfi da aka gudanar bayan da ɗaya daga cikin waɗanda aka yi wa fashin ta kai rahoton fashin da aka yi mata na motar lexus ya ce binciken da aka yi ya kai ga gano wata mota kirar ford suv da na'urar ɗinki ɗaya da na'urar pos ɗaya mai ɗauke da katin sim guda shida da kakin soja guda biyu da kuma faranti guda ɗaya. A yayin da gwamnatin Amurka ke shirin maido da sama da dala miliyan 23 da marigayi janar Sani Abacha yawa wuri, ƙungiyar kare haƙƙin jama'a da tattalin arzikin ƙasa ta buƙaci da Abacha kwafin yarjejeniyar. Wakiliyarmu Samira Ibrahim na ɗauke da ƙarashin rahoton. A ranar Talatar da ta gabata ne Najeriya da Amurka suka cimma matsaya kan maido da sama da dala miliyan 23 na dukiyar da margayi a bace ya wawara. Bayan kwanaki biyar kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta rubuta wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari wasiƙa inda ta buƙaci ya umarci babban lauyan gwamnatin tarayya kuma ministan shari'a Abubakar Malami da ya baiwa kungiyar su kofin yarjejeniyar da gwamnatin tarayya ta rattafawa hannu a kwana-kwanan nan kan amurka za ta dawo da dala miliyan 23 da marigayi janar sani abacha yawawara a cikin wasikar mai dauke da kwanan watan 27 ga watan agusta mai dauke da sa hannun mataimakin daraktan serap kolawale dare kungiyar ta ce bukatar ta dogara ne akan tanade-tanaden dokar 'yancin bayanai kundin tsarin mulkin 1999 da kuma wasu jawabai na ƙasa da ƙasa da Najeriya ke son bi. Sarab ta ce gwamnati mai ci na da alhakin tabbatar da gaskiya da riƙon amana akan yadda ake kashe duk wani kuɗaɗen da aka sace da aka dawo da su don rage illar cin hanci da rashawa da rashin gudanar da ayyukan yi. Haka kuma ta buƙaci shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ya bayar da cikakkun bayanai kan tsare-tsare na gaskiya da riƙon amana da aka shimfiɗa domin tabbatar da cewa ba a karkatar da akalar kuɗaɗen da aka dawo da su ba ko kuma aka sace su. Karshen rahoton kenan Samira Ibrahim labaran SBTV. Shugaban rundunar sojan ruwa ya ce akwai gagarumin kuskure wajen tantance irin asarar da Najeriya ke yi ta fuskar satar man fetur saboda asarar man da aka yi ta wasu dalilai ana tara su a wuri guda a matsayin sata. Wakiliyarmu Sumayya Ibrahim na dauke da ƙarashin rahoton. Babban hafsan hafsoshin sojin ruwa, Vice Admiral Awa Gambo, wanda ya bayyana haka a lokacin da yake ganawa da manema labarai, ya ce asarar na da nasaba da rashin gudanar da ayyukan tsaro. Ya ce akwai buƙatar a fahimci bambancin satar mai da asarar mai. Babban hafsan hafsoshin ruwa ya ce a yayin da ake satar man fetur a cikin bututun da aka lalata a cikin jirgin ruwa, hasarar mai na faruwa ne a lokacin da aka san ana haƙowa domin gwamnatin tarayya ba ta samun kuɗaɗen shiga da ya kamata. Ya ƙara da cewa hasarar mai tana faruwa ne sakamakon kurakuran da ake samu a wajen gudanar da aiki, kuma yawan ɗanyen man da ba ako ba ana ƙara shi ne a alƙaluman satar mai maimakon a bayyana shi a matsayin asarar mai. Babban hafsan sojin ruwa ya dage da cewa ko da akwai isassun jiragen ruwa, abu ne mai wuya idan aka yi la'akari da yadda jami'an tsaro suka kara yawa a cikin rafukan ruwa. da kuma gudanar ruwa da kuma ayyukan ci gaba da ake yi musamman na irin wannan aika-aikar. Sumaya Dosawa labaran SBTV. Al'umma sun koka kan ci gaba da rufe makarantun sakandare sama da 75 a jihar Zamfara saboda matsalar rashin tsaro. Wannan da ya fi ɗaukar hankali musamman yadda hukumar UNICEF ta yi wani gargaɗi kan yawan yaran da ba su zuwa makaranta musamman yara mata a jihar. wakiliyarmu amina kabir sarki ta karato mana wannan rahoton da yake zantawa da manema labarai a kusau babban birnin jihar wani malami alhaji mansur jibo ya ce ci gaba da rufe makarantun ba karamin illa bane ga makarantu alhaji jibo ya kara da cewa babban dalilin da ya sa gwamnatin jiha ta rufe makarantun shine matsalar rashin tsaro gani yadda ake ci gaba da kai hare-haren ta'addanci a jihar ya kuma ce da a ce akwai yansu a cikin waɗannan makarantu da ba a kai ga rufe makarantu har tsawon wannan lokaci ba a cewarsa rufe makarantu ba zai iya samar da wani sakamako mai amfani a fannin ilimi ba yana madada da cewa matakin ya sanya matasa da dama na yawo a kan tituna inda da yawa daga cikinsu suke fuskantar matsalolin daban-daban da suka hada da fyaɗe alhaji jibo ya kira gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha da su gaggauta tsara manyan dabaru don kawo ƙarshen matsalar ta yadda dukkan yara za su kuma makaranta domin ci gaba da karatunsu. Amina Kabir Sarki na SVTV. To a gaida Amina. Gwamnan jihar Zamfara Honorable Bello Muhammad Matawalli ya amince da dakatar da naɗin Honorable Kabiru Sahabi Liman a matsayin mai bashi shawara na musamman. Hakan na kunshe ne a cikin wata sanarwa da sakataren gwamnatin jihar Alhaji Kabir Balarabi ya sanya wa hannu tare da rabawa manema labarai a guso babbar birnin jihar. wakiliyanmu rahama ibrahim dosara na dauke da ci gaban rahoton a cewar sanarwar dakatarwar ta biyo bayan wani atisayin sa ido da aka yi wanda ya nuna cewa mai ba da shawara na musamman bai da cikakkiyar masaniyar gudanar da ayyukan da za a dora masa a matsayin mai ba da shawara ta musamman ya ce aikin sa idon zai kasance mai ci gaba da gudana da nufin inganta ayyukan yi wa jama'a tabbatar da amincewar jama'a da kuma samar da kyakkyawan shugabanci a jihar sai dai sanarwar bata bayyana dalilin da yasa aka dakatar da naɗin mai bada shawara ta musamman ɗin ba rahoton kenan rahama ibrahim dusara labaran sbtv to da rahama rundunar 'yan sandar operation hadarin daji da 'yan sanda tare da sauran jami'an tsaro sun dakile harin da 'yan bindiga suka kai a jihar zamfara jami'an tsaron sun dakile harin da suka ga 'yan bindiga da yawan gaske a kan babura ɗauke da bindigu suna fitowa daga cikin daji a kusa da ƙauyen dogon ƙarfi da nufin tushe babbar hanyar gusau zuwa sokoto da ke da cunkoson jama'a tare da sace matafiya. an dakile harin da yammacin ranar lahadi da misalin karfe 3 zuwa karfe 4 na yamma kuma an fatattaki 'yan bindiga sun koma a cikin daji kakakin rundunar 'yan sandar jihar zamfara sp muhammad shehu ya tabbatar wa manema labarai faruwar lamarin sp shehu ya bayyana cewa an daƙile harin kuma ba a samu asarar rayuka daga jami'an tsaro da 'yan fashin ba 'yan sanda sun yi kira ga jama'a da su taimaka a yaushe tare da ba da bayanai masu amfani kuma a kan lokaci a duk wani hari ko aikata laifuka don ba da agajin gaggawa a cikin lokaci kimanin yara dubu biyar a yankin arewa maso gabashin najeriya na fuskantar barazanar mutuwa nan da watanni biyu masu zuwa idan ba a samar da kudaden da za a samar musu da abinci ba in ji john mukisa mai kula da sashen abinci mai gina jiki na hukumar majalisar ɗinkin duniya wasu yara miliyan ɗaya da da hudu 'yan ƙasa da shekaru biyar suna fuskantar matsalar rashin abinci mai gina jiki a yankin in ji ofishin kula da ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya To ga wakiliyarmu Amina Kabir Sarki dauke da karashin rahoton. Hukumomin agaji sun ce kungiyar Boko Haram da ke da alaka da kungiyar IS a yammacin Afirka sun shafa shekara goma suna fafata da jami'an tsaron Najeriya a yankin aro maso gabashin kasar inda suka raba sama da mutane miliyan biyu da su tare da kashe ɗaruruwan wasu. Hukumar OCH ta Majalisar Ɗinkin Duniya na bukatar dala biliyan ɗaya a bana domin taimakawa mutane miliyan biyar da suka haɗa da mata da kananan yara da tallafin abinci a jihohi uku na jihohin borno da adamawa da yobe a cire wani taron manema labarai hukumar ocha ta tara kashi 42 na kudaden da ake bukata watanni takwas a cikin shekara amina kabir sarki rahotannin sbtv Allah ya yi wa tsohon sarkin zurmi Alhaji Atiku Abubakar rasuwa marigayi Alhaji Atiku Abubakar ya rasu a wani asibiti mai zaman kansa a ƙasar waje bayan ya sha fama da rashin lafiya wani ɗan uwa mai suna sani zurmi ya shaidawa manema labarai cewa har yanzu ba a kai gawar mamacin a najeriya ba domin binne shi kamar yadda addinin musulunci ya tanada idan dai za a iya tunawa an tsege marigayin ne tare da sarkin ɗansa da Hussaini Umar a ranar 27 ga watan Afrilun shekarar 2021 bisa zarginsu da aikata laifi da taimakawa 'yan fashi a masarautarsu. A labarun kasuwanci da masana'antu kuwa. mataimakin shugaban kasa farfesa yemi osunbajo ya ce yawan kayayyakin cikin gida na jihohi goma a najeriya ya zarce na wasu kasashen afirka mr osimbajo ya bayyana haka ne a lokacin da wasu ɗaliban makarantar kasuwanci na harvard suka ziyarce shi a fadar shugaban ƙasa da ke abuja inda suka tabbatar da cewa najeriya ba za ta kwatantu ba ta fuskar tattalin arziki da ƙananan ƙasashen afirka ba ya ce idan ana maganar tattalin arziki ana kwatanta najeriya da ƙananan ƙasashen afirka amma a najeriya akwai jihohi goma da suka fi waɗannan ƙasashe girma ya yi nuni da cewa dole ne ƙasashen duniya su fahimci yawan al'ummar najeriya da kuma girman yanayin ƙasa domin ƙara fahimtar girma da sarƙaƙƙun ƙalubalen da take fuskanta mataimakin shugaban ƙasar ya kuma ƙara da cewa yana mutunta mutunci da gaskiya da adalci a cikin al'umma inda ya bayyana cewa ya karbi mulkin ne a sanadiyarsu idan muka leƙa a ƙasashen ƙetare kuwa hukumar lafiya ta yammacin australia ta ba da rahoton jimillan sababbin alkalumma 982 na cutar covid-19 wanda ya kawo jimillar 7,517 a halin yanzu a yammacin australia alkalumman baya-bayan nan sun nuna cewa akwai mutane 228 da ke dauke da cutar covid-19 a asibiti shida a cikin icu da kuma mutuwar mutane biyu tun daga ranar 23 ga watan Agusta wanda suka hada da wata mace mai shekaru 80 da kuma wani mutum mai shekaru 50 daga cikin mutane 982 da ke dauke da cutar an tabbatar da 279 ta hanyar gwajin pcr sauran 703 a gwajin antigen mai sauri jimillar gwaje-gwajen pcr 251 an gudanar da su ne a asibitocin jihohin jihar da kuma masu zaman kansu to yanzu kuma ga labarun wasanni ƙungiyar black lexus ta ghana ta doke najeriya a wasan ƙarshe na neman shiga gasar cin kofin afirka karo na bakwai bayan da ta doke sufa eagles da ci biyu da nema a filin wasa na cape coast a yammacin ranar lahadi bayan daidaito a farkon lokaci mai tsaron gida a a diwali ya gaggauta fansar kansa bayan da ya zura kwallo da wani dan wasan gaba na ghana daniel bennett ya zura kwallo a ragar lexus a mintuna na hamsin da buga finariti yayin da alkalin wasar beninius isa muhammad ya hukunta wani ɗan najeriya da ya ci zarafinsa sufa eagles dai sun yi fafutuka ne domin samun nasara a wasan wanda hakan bai yi nasara ba daga nan kuma sai suka buge da bugun daga kai sai mai tsaron gida yayin da sa'id suraj ya zura kwallo a ragar adiwali ya kuma jefa kwallo a ragar sakamakon wasan ya bai wa sufa eagles damar yin wasu ayyuka gabanin wasan na biyu yayin da kungiyoyin biyu suka fafata a filin wasa na mko a biola da ke abuja a yammacin ranar asabar Masu kallon mu duka-duka anin muka zo ƙarshen labarun duniyar na wannan lokacin sai dai kafin ne sallama da ku ga bitar muhimman kanun labarun da kuka rigaya kuka saurara. Majalisar wakilai sun nemi da a rage kudaden jiragen ƙasar waje. Ƙungiyar kare haƙƙin jama'a da tattalin arzikin ƙasa ta buƙaci shugaba Buhari da ya duba kwafin yarjejeniyar Najeriya da Amurka kan kudaden da a baca yawa wura. al'umma na kokawa saboda ci gaba da rufe makarantu sama da 75 a jihar zamfara a labarun kasuwanci da masana'antu yawan kayayyakin cikin gida na jihohi goma na najeriya ya zarce wasu kasashen afirka a labarun kasashen ƙetare kuwa hukumar lafiya ta yammacin australia ta ba da rahoton jimillar sababbin alkalumma 982 na cutar covid-19 a labarun wasanni kuwa ghana ta doke najeriya a wasan ƙarshe na neman shiga gasar cin kofin afirka a madadin kowa da kowa da kuma shugabannin sashen yada labarai da al'amuran yau da kullum na sbtv talabijin ni nazifi abubakar zaki na barku lafiya